Assalamu alaikum sisters. Ya ce mun saba kullum muna magana akan issue din husbands and their issues, wives and their issues, children and all that. Yau sai muka yi decidin bari mu dan canza direction, mu dan yi magana akan harkokin yau da kullum da kowa ya fuskanta kuma ba a cika discussing din shi a public haka a tunanin solution din shi ba. So issue masu aiki. Turawa ko wani karin magana da ake ce musu wai necessary evil I don't know ko akwai necessity a evil. <laughs> so hmm. you sun zama part of rayuwar mu you know akwai wanda suke cewa ba sa iya rayuwa sai da mai aiki wasu kuma suna ganin kaman rayuwarsu is better without masu aiki so ina so in ji ra'ayinku ne yau wace ce take ganin kamar ta iya rayuwa sai da mai aiki wace ce kuma take ganin mai rashin mai aiki ya fi mata tafiya daidai gaskiya masu aiki dai to ina ganin depending on my ya kake kawan farko farko ina ji farkon aure ha ku biyu i don't think you need any help amma dai daga baya daga baya baya dai gaskiya dai in dai kana son hutawa abin nan ina opinion ina kana da needing help ko min yaya ne ne dan a ce hidiman yara da su me da kuma a ce kai abinci ka goge wuri ka menene kafin ka sani in ne za ka yi surviving babu su sai ga kawai dai to at the end za ka yi lusin kanka haka dai ni dai nake gani amma dai kuma sometimes kuma haraka da su samun na kwaran kuma wahala ne da ka samu wanda daidai sai kuma gashi ba su zama kai problems ɗin dai kala kala amma ni dai a gani na ni dai na fi son dai akwai dai gaskiya at least tunda dai ka dan samu mm-hmm. balance kuma wani abun zaka yi mun kai ba wai kullum aikin gida ba dan aka bakka da shi zaka ga tun safa dare abin da zaka inga yi kenan ba za ka samu time for anything else ba Eh. amma na jikin ambaci kuma a same su zauna ma matsala ne kina ga me ke kwasin ba sa zaman irin da akwai factors da ke sa ba sa zama ita kowa da ina shi na san kowa nan yana da bai da ba ka rasa wani story ba sai kuma ka ma yi nisa da su sai fa su baka wani ƙarya sometimes za su tafi mako haka nan su tashi su ce a'a ba a da lafiya gida karya ne fa kawai suna kamar suna da wannan aƙidar su je kowane gida duk su samu abin da za su samu gani suke kamar in a'a bari mu je nan gida dan mu samu wani abu da za mu samu in sun samu a bari su ƙara zuwa wani gida gani suke kamar za su fi tarawa in suna yawo ne ban sani ba yawanci suna yawan yin haka eh, ko ido ko kuma suna da irin wannan abun a ce a a bari mu je nan after three months okay wasu da neman tara kuɗin kayan gida suke yi sun kusan kai aure bari a fito a je a yi aiki a samu abin da za a samu kuma a koma yawancin su ma haka ne hmm, haka ne kam To sister A faya na nake experience with masu aiki. Masu aiki wato mun daɗe muna fafatawa da su. <laughs> Gaskiya na yi ni ba ina ganin cewa nake ba irin mai aikin da ban yi ba. Na yi ta kwarai. Na yi wadda ba ta kwarai ba na yi barauniya na yi ba abin da ban yi ba. <laughs> ana cewa necessary evil but not hmm. necessarily saboda ni gaskiya na fi son gidana in ban da mai aiki. Za ta gada komai kuma dama ni ban cika sa irin ana ma abubuwa da yawa ba hmm. sai dai kawai irin ni dai ina ɗaukan su akan yan aiki ɗauko mun wannan yanka mun wannan shi kaɗai nike oh. yi da su gaskiya farko farko ya ɗan yi min wahala da na yi farkon aure gaskiya ban ɗauka mai aiki immediately ba amma dai da na ɗauka in suka ɗan daɗe kaɗan saba da su sai su tafi in yi ta jin wani iri har na zo yanzu na saba da ko kin zo kin yi kwana ɗaya kika tafi na samo wata kawai amma gaskiya akwai na kwarai wanda za su hmm. zauna ina samu da na yi shekara biyu da ita su yi maka aiki tsakanin da Allah yadda kake so kai ma ka yi tsakani da Allah abin da za ka yi musu amma akwai wasu kuma da saboda halinsu ba ka ma iya yi musu irin abin da kake sai su fitan maka da wani mugun halin da baka ma san kana da shi ba dan akwai wata kamar babba ce tana da ɗan shekaru da ta samu wata mai aiki take ce mu mai aikin nan ta mayar da ni mai zagi kawai saboda prostration ta ce mai aikin nan za ta fashe ni so kawai su wasunsu kamar yadda ni dai ina ɗaukansu su kamar yadda kowa ɗan adam kowa na da nashi hali yadda kake tashi kai ma wata naka ji baka son fara'a su ma suna da wannan halin so na daina biye ta kansu gaskiya in kawai duk da kika zo kawai ni dai a just do my best in baki kawai ki tafi amma wasu su kinga za su zo ta yi miki sati ɗaya sai ta ce miki za ta tafi gida saboda gidan bai yi mata ba kuma kila ɗan ɗaki biyu ne da kai ko tari kika yi ina jinki suna ganin cewa wannan kuma na yi notisin cewa ba sa son zaman bariki on inda suka fito saboda shuru mm. shuru ba akwai kadaici in ma eh, ba yawo in ma ba mm. ta da waya abin ya fi yawa saboda ba fita za a yi ba ba su ganin mutane ba su alaƙa da irin a ce an aike ki can saman layi ki siyo wani abu can ki samu irin abokanan hira ko kuma wani abu kafin ki dawo gida duk ba ki babu so ina ganin yana yana ƙara rashin zaman su sai ki ga daga wata tazo zo za ta ce miki ita za ta tafi sun fi son a kai su irin su Kaduna su Sokoto su Katsina su Kano saboda can akwai mutane akwai ba irin zumuncin mu na nan bane kila in za a fita ma sai dai ta cikin mota ko wani abu so gaskiya ni dai masu aiki ina ganin dai zaɓi zaɓi ne shi yasa ni ma in an kama mai aiki zan zauna in yi ta addu'a Allah ya sa ta zauna Allah ya sa ta wannan sannan ga ciwuwuka ka zo ka yi musu test ka zo ka ga wannan ta yi maka kamar yanzu wadda ta wadda ta wuce wadda ta yi ta zo ta kama asma a gidana hmm. aza ko covid take da hmm. shi mun yi test mun kashe kuɗi da yawa a kanta kuma iyakanta wata ɗaya kuma yanzu har ta tafi ta tafi sai ta kawo min ƙanwata cousin ɗinta mm. ah. alhamdulillah ga ta nan dai muna dai ta fafatawa tare Rikin samu mai ɗan hankali kenan tunda har ta yi tunanin replacement eh ta yi bata tafi ba sai da wannan ta yi kwana biyu don na ce mata yi haƙuri ƴan uwata ga komai kafin ta tafi Mm, so ta taimaka gaskiya mun zama mutunci wata ɗaya da ita gaskiya mm-hmm. yara na son ta ta iya aiki irin wanda zaka fita ka bar mata yara ne ka bai tashi ba da ita ma tana mm. da ya age din ɗana guda ɗaya so gaskiya kamar sun ɗan ɗebe mata kewa ne to wannan ma da aka kawo alhamdulillah dai sofa tana da hankali akwai dai ɗan shirme amma dai wanda ba za a rasa ba amma dai overall gaskiya alhamdulillah so kuma ni kin ga na ce na yi barauniya wadda in aje ta ɗauka ga ƙarya. Ba kawai dai sa'a ne gaskiya masu aiki sa'a ne. Gaskiya sa'a ne. Eh. sannan kuma abinda mata ya haƙuri na ɗaukan lokaci da yawa abinda mata da yawa ba ma dubawa shine daga kan wanda ya kawo maka mai aiki wani lokaci zaka iya kimanta hankalin mai aiki wani agent ɗin hankali bai ishe shi ba ta zai kawo maka masu aiki masu hankali saboda akwai ma na yi wani da ya kama masu aiki sun yi biyar kuma dukansu babu mai kan gado a cikinsu. Sai na ma dai shi ma da kanshi karshen ta faɗa muka yi da shi so kawai na ce ba na ma son shi da masu aikin shi hmm. ba a samun sa'a. To kai ma mu ma dai ba mu dubawa kuma sannan in mun ɗauka wani lokaci ba ma ɗan kama muna manta cewa su ma mutane ne. sai mai ta dura musu aiki ya musu yawa wani lokaci wani gida sai ka ji an ce mai aiki ta kai sha biyu bata kwanta ba gaskiya ni ma dai na lura ko in ka dauki mai aiki da muna da son kaskantar da mutum in ka dauko mm. mutum wai dan ka dauko shi akan mai aiki ba wai da son ran shi bane rayuwar shi ya kasance haka mm. mutum kokarin nuna musu su ma mutane ne mu daraja su mu mutunta su sai kiga mm. wasu diminin masu aiki gaskiya kiga wata wai a kicin ke kwana wata ki ga kasan stairs irin wai baki da wurin sa ta sokin aje ta kama wata kari mm. so ni i believe in baka treat me aiki well ba akwai possibility ta maka mugunta ma mm. Tun da bayan da ta iya da ke ba za ta iya fuskantar ki ba so ta tashi ko a girki ta mm-hmm. tofa ni yau or something ta huce mm. haushi eh, akwai wanda ta sa ma wannan sniper a cikin ruwanta ta je ɗakin ta kulle ta nemi ki ta je ta sa sniper a ciki ta rufe ta je ta kawo mata ni ban san aka yi ta gane ba kawai dai mm. video in ya tana targeting in ta ta ina ta dauko mata ki um, me ta je ta yi me sa ta sa mata mm. sniper amma dai kawai ita kai kuma yanzu haka baka san ita me take mata ba mm. dan for her to do extent in har ta kusan kashe ta dan ta so ta halaka ta ne ai me ne za ta mata har ta kai ta kashe ta ta gudu manatu shi ne ai kun ga wani ma da aka nuna uh, whatsapp ne ko somewhere da bidiyo din wanda shi kuma mai gadi ne ya so ya kashe landlord din ya ce mishi wai wata window um, ta ɓaci ya zo na ga wannan eh, eh na ce wannan abu is dangerous eh da yanzu bai samu ya escaping ba da ya kashe shi da matan shi kashewa ko eh mm? ah sorry wani ko wannan ji har da matan ya so ya kashe eh ina gani in ya kashe shi da sai ya je gidan ya kashe matan ma da ƴaƴa mm, mm. wallahi masu aikin nan ma is the way we bring strangers cikin gidanmu mu aji baka ma san halin mutum ba fa baka san ma mm. ne ma to begin with wallahi daga nesa baka da wani information about them sai abin da aka gaya maka ka zo ka ajiye su a cikin gida baka san da me suke zo ba kuma ka fita ka bar the most precious thing ƴaƴanka to them sai ki ga wasu har da hoton wai <clears throat> ki ga wasu suna wai lokin ɗakin sun za su fita saboda jewelries ka a sace amma ka bar musu biyu yaro eh imagine. Ma Allah gaskiya. Wallahi. Haka ba gaskiya. <laughs> Ina muna wannan wautan. Cewa nake yi. da taba gani a ita kuma social media akai posting. Ita kuma mm. wai hmm, sai da ranar na taba jin wai ashe mai aiki ma tana shiga boka ma mai gida. Ha? Wallahi. Ita kuma wai ashe mm. da wani bashi wai wani magani da aka kama ta ci duka ne take confessing. Wai me masu nan maganin kamar irin sayar da na yi da kai something like that na mata eh. sunan shirin duk abin da ta ce mishi zai dinga ansa shawai ta zo gidan shi had a crush on mijin to kuma of course shi ani da ita yana hidiman shi so shi sai ji ta maganin da zai sa hankalin shi ya dawo kanta Allah yi from dressing ta fara jawo hankalin shi har ta dawo ta fara ba shi maganin da in ta yi magana dole a bi ta har ta fara mishi magana against matan shi ya neman ya kori mata saboda mai aiki abin ya bani mamaki na ce mai aiki ta shiga boka abin bad ba gaskiya is bad <laughs> wannan kam subhanallah da neighbor na take eh. faɗa akwai colleague ɗinta a office so colleague ɗin dai irin shiru-shiru ce ɗiyan malamai ce ma matar mm. so sai mai colleague ɗin ta zo tana faɗa musu mai aiki ta samu sai to tana da cctv a gidanta mm. sai mai aiki sannan sai ta zo ta sami ta ce hajiya ina so in faɗa miki wani magana Allah ya sa ba za ki ji haushi ba ta ce a ki faɗa menene mana mm. sai ta ce ai in da ta tafi ko ofis wai mm. mijin ka yana neman ta mm. oh. lillahi ta ce to ta ce haka ta ce mata zuwa kamar karfe nawa ya faru sai ta bata time shikenan ta je ta ce tun har isha tun azahar har isha tana forwarding footage ta gabi gashi tana kallo mijin yana ta kai da kawon shi cikin gida tana ganin komai mm. bai mm. je ko ina kusa da mai aikin nan ba yana ta mm. harkar shan Allah ta duba bidiyon ma mai aikin ta yi ta rantsuwa ta ce ai wallahi menene ba ta son ta faɗa mata ne don kar ta yi menene menene wallahi ta yi ma miji waya ta ce mishi to ka dawo gida ya dawo ta sallami mai aiki ta ce mata to ala hairanki ta tafiya shine eh. ɗaya mai tsohuwa da ke gidan take ce mata ai tun da mai aikin ta zo ta ce mata ni fa ga fa shirin da na zo da shi ta nuna mata wani abu a ta ce ke baki wani shiri ba ta ce ai baka zuwa wurin aiki haka kawai sai ka mm-hmm. gida menene wallahi Allah dai ya nuna mata Allah ya so suna da CCTV mm-hmm. ya dawo ido rufe ce ina take ta ce ai dan na san ma gudun kan ma kai mata wani abu shi amma na sallame ta mm-hmm. tun dawo gida kin ga da abin da zai faru ba kaɗan ba ne. Gaskiya kawai ta sharri kawai ta zo ta kulla su eh. ta kulla bom ɗinta tana jiran ta ga kalmi zai faru. Ta zo ta bata musu aure dai kenan. Mm, eh sosai ita kuma ta yi amfani da abin da ta kawo daga gida. Laikam, maybe a gori mata ta sabo ta shigo ita kuma. Wallahi wallahi. Kai, ai abin kuke gani Me kuya ganin kamar waɗanda suke ɗauka masu aiki sai su sa su su za su je su gyara gadon miji su za su shiga su wanke mm. toilet su yi menene irin ka ba su access to aikin mijin kama irin I don't know gaskiya ni ina ga wannan sakaci mm. haba to ka <laughs> ya za ka ce ma sakaci gaskiya wallahi to ni dai am guilty <laughs> <laughs> To ya kenan mu ji. Defend yourself. Ya kun gani? da yanzu dai a haka da dawa na yi da da muke da namu gidan um, kowa da ɗaki ni ina da nawa mm. ɗakin yana da nashi to eh. a ɗakin shi dama ake kwana da irin wannan so ɗakin shi ne sai ba ta zuwa ta gyara da komai to kin san sai kuma na zo ba na nan sai kuma muka canza gida yanzu ɗaki ɗaya gare mu dama dukanmu daga ni tashi haɗan <laughs> to dama in ya tashi ya je office to sai in kira mai aiki in ce to zo ki gyara mana wuri kafin ya dawo irin dai abin nan <laughs> amma irin wace na sai na yi mekin sha komi dai irin kuma me zan dauke na dauke kuma wata na a gaba na za a yi irin abin da to in ina wurin kuma gaskiya wahala yau wata na ma ban da lafiya I think Nike is a bit different saboda kina gidan kina ciki so kina ganin duk inda take shiga ko? Eh like ina monitoring. Kuma kin tafi aiki ne, kin tafi aiki ko kin ba ta aiki a a zo ki gyara aiki eh kina nan. But still dai I when they in the guilt. Da gaskiya ko ina wurin ko? ai eh. kan ma ɗakin miji ne kawai it's a no go area Because yeah, mm. ko I buy wurin i feel presence in she is there so, yes amma so me me me boundary in ciki tunda in za ta iya shiga ko ina me boundary in ɗakin miji me ba a so ta ɗauki wani abu ne to za ki san me kamata ka koya I aiki a mind din shi ya zama na yana ma tsoron approaching ɗakin miji kisa ko wani kwarjini da miji yake da shi mm. wanda su they wouldn't want to step irin into ɗakin shi saboda suna jin wannan boundary kisan dole a gida ya kamata akwai boundary akwai ina mm. access to ba mm. to kin ga ko ɗakin mijinki in kamar zaki fita ko kina sauri kin ma bar on this thing or whatever ba za ki ji komi ba kin san dama ba mai shiga mm. valuables ɗinki ne kin bar su a wurin ba mai shiga sai ki kwance ki dawo hankalin ki kwance ɗakin miji ne kai kara shiga kawai kin ji to you need you hmm. still need me ni ko I can I can do without me aiki irin wanda irin ko ina na je gaskiya I need me aiki saboda ba amma kin gane your condition is different exactly shi kisa mutane wasu condition ne ke kawo haka eh to kin gani in kina da kawai wannan there should be a restriction akan daki wannan ina da tambaya ne okay hmm. gidan in gidan to bai da girma kamar yanzu kana da yara kamar ni mm. yanzu saboda yara ko kin ga sai in rufe kofan ɗakin baban su so goma mm. zan zo in samu kofa a buɗe wani ya shiga canza channel ya bar kofa a buɗe a'a wani ya shiga kawai ya hau gado ya zauna ya fito ko kuma wani abu so kin ga mm. yanzu mai aiki da knows better babu ruwanki da hanyar ki shiga cikin ɗakin amma mm. yara kullum kofa a buɗe ka bi ka yi faɗa ka yi faɗa ka gaji so in that case me za ka yi a wannan is normal ai yara dama ai duk inda tun da baka yi musu wannan restriction nan wai su kasu shiga ɗakin babansu ba you feel so that they have access to everywhere it's okay masu aikin ne dai kawai gaskiya shi ni in fact ko abu zaki kawo ma a ɗakin baban knock kawai in fito in karba bakin kofa ba za a shiga ɗakin ba ne kawai. Akwai wata da na sani ita tun daman mijin tare yana da mai mishi aiki. Ki gane dama ina je yana da gidan shi so yana da wanda ke mishi komi shi eh, yake shiga tuntuni kafin ta yi aure. So by the time ta zo still irin sai da ta gansu tare haka ba ta yi in sai ta basu tunda ya saba komi ironing shi zai yi ya je rinji ya abin nan ya abin ya san inda komi na shi yake so ina ji kuma da ta zo shi bata san yadda za ta ita ce tunda ta same su tare bata san ko ta mm. hana ba ne ko ta yi ko kuma ta mm. ta bar shi ba eventually dai ita like shi yake yi har yanzu in still but na san some some people kuma na san some mutane za su ce a gaskiya tunda sun zo yanzu okay to akwai boundary kuna me kuke gaba da abin da yake yi ko kuma ya bari. Sun ga eh, in sabon, saboda ba mata a gidan ne ko? Mm. Ni kin gane wani lokacin ko akwai abin da sai ga kamar role ɗinki ce mace, ni wani ya zo mm. ya abin da ya kamata ni nike sai ga kamar it's a slap on my face. A shi take personal items mijina. Kin ga kamar su oh, irin su boxers, vest din shi ba na sa su a wanki. Mm. lallai in goge mishi irin ni personal za tu personal in wanki ya kawo kaya ma an kawo an aje a falo ni zan shigo in jera mishi a wardrobe kuma mm. gajiyan da na I would rather fix his room har toilet din shi ne nake wankewa because I feel mm. gara ma ka yaro ya taya ka ya dan girman da zai iya taya ka amma mm. gaskiya ni I feel I should take care of komi namiji kawai ni yanda nake <laughs> guilty kuma sai na abinci ina bari su dafa anan ne kiwuya na yake ne <laughs> to at least yeah. Ai, ba zan ki ba, kawai a yi min komi, kawai in zauna in hakimci. Kawai a kawo min ta bada da orders. Akwai wata maman friend ita, ita Bell ma take dafa. Ba gaskiya, a don mind Bell din nan. Sai dai ta Bell is that class one. Ita ma a nan komi mace ake. Yeah, hmm? wallahi zan so abuna. zauna don eh. kin gani wani lokacin household suna samun mu zama lazy kamar yadda eh. sister A ta faɗa you know dan ka kawo mai aiki da zumin sai ka bar mai aiki ta yi komi da komi ki san ko mm. tsaftanta zai zama affected idan mai aiki ke handling komi eh, because in kana yi ma ka zuwa kana correcting in ta kana nuna mata ga yanda za a yi za ta yi abin da mm. ta ga dama especially in baka wurin gaskiya dole you mm. have kuma ka sa hannu wani abin dole sai kai za ka yi shi yadda kake so. Gaskiya ne. Gaskiya da me mm. Kuma in suka ga an sake musu control sosai, sai su fara fara wani entitlement din nan. In in ka correcting din su, balin sun ta samu control sosai, in ka correcting din su sai su inga wani irin a'a mm. mene ne irin kaman ai sun saba yi me za ka zo ka musu din nan. Mm, in suna samun irin wannan haka. na tashi correcting su ko da yake wancan irin 'yan mata nake ɗaukowa na kan ɗauki da bazawara I might mm. not correct ɗinki ba na using irin condescending tone ɗin nan. wala wulaƙanci mm. a ah, advise them sai cikin ga kika mm. koyi abu ba ni kaɗai kika mawa ba ke for your own good in kika je gidan mijin ki shi maintain it kin gane by time da ka bisa daɗin baki da even appreciate correction ɗin da kake musu. So that way sai kiga an rabu ba grudges. then ni gaskiya I try to avoid duk abanda da zai sami aiki ta ji haushi do ya zama dole wata rana a haura a sako but kai ya zama kullum cikin haushin ki take dan ko bata huce kanki ba ta huce kan yaranki kuma eh, one ma ya wasu zaki ga yadda suke like sometimes ba su san ya kam ba su they don't know better irin in kin saba maybe tray ya kamata su sa shi haka su sa su ba su sani ba in sun zo sun yi wani kwafsin su like farko just educate them ka gaya musu okay me ya kamata su yi amma sometimes za ki ga mutane suna expecting kawai su sani kawai to mm-hmm. in kuma ba sai yi abin da ya kamata ba kuke ga an hausu da faɗa kuma su kansu ba su sani ba don because sometimes in ga ma halayen su yadda suke magana wani iri sai dai ka dinga haƙuri a hankali a hankali wasu wasu ma daga ƙauye suke yawancin abubuwan da ke mm-hmm. gidan ku ba su san ba mm-hmm. ni abin da na gani ko kaman abin da nike gani is not good kaman waɗanda za su bar kamar kula da yaran su kawai ga masu aiki har yaran sun fi shakuwa da mai aiki akan uwa in gane So ni I don't mind mun abinci su goya wuri si wannan amma I think renan yara uwa really ita ya kamata ta ɗauki wannan responsibility din. Mm. Amma wa'in suke da kawai har mai aiki ba ruwansu ma da yara kan gane kawai su tafiya su da inda za su su dawo late su yi menene irin yaran kawai dai a zo kawai a muku sannu da zuwa shi ke Wallahi, mun ki ga sometimes bale ƙanana masu kira suna ɗaukar wasu mannerism inda bai uh-huh. kamata ba. wallahi kai hada accent ma wallahi akwai wanda na san mm. yaran mm. kawai magana maganan shi koma kawai a inda na mai aiki dama yare ce so kawai sai <laughs> maganan shi kaman wani baba haushe <laughs> wallahi ya fa hausawa sosai maman na zuwa mm. aiki baban ma na zuwa aiki to kullum mm-hmm. yaron sai wurin mai aikin yake kuma ga irin yara wurin kafin ya kai irin wannan school age nan to ai mm-hmm. wurin ta kawai ya mm-hmm. tashi ma so zaki ga hausan shi sak irin kaman kaman danta ne Wala irin wannan mutum ba zai so ba. Mm, ba za ka so ba irin wannan. Eh, amma ko kuna mm. ganin wane wane suka fi Hausawa sun fi daɗin sha'ani ko yaren nan. Hade um, Sister N na san ke kina da <laughs> kina da yare like wani za kin yi ma duka ko? Kai ni na gwammace ƴar kalaba. <laughs> Dan har yau ina tare da ita 45 haka. Okay. su irin su ejinsu sun fi sanin me ya kamata in kana musu abin da ya kamata kaman wanti ne wa ka ba su kayan sawa ba su bonus in, christmas ya zo mm. ba ka samu matsala ba kuma yaron ka gaskiya za su kula da shi yadda ma ya kamata yadda mm. yadda in ka dawo wasu abubuwan za ka tunanin ah ina yaro na ya koya wani amma it's a good abu like kamar mm. mana haka kamar ba zagi ya ce ai antimesi mm. ta ce ba kyau kaza mm, you know because antimesi yake ce mata <laughs> eh antimesi <laughs> <laughs> antimesi yake kiranta so ka san in ka je aiki ka bar yaronka da elderly matan da ya ta san abin da ya kamata because ita tana da eh, grandchildren din kanta ah. so ba wai ka bar yaron ka wurin Eh, young mai aiki ba wadda za ta koya ma yaronka abin da bai kamata ba irin wanda young young ones din nan ba su kai wani age ba suke da matsaloli because na taɓa yin su hmm. amma yan kalaba gaskiya da hard working ko are kuma neat Hi, are very loyal kuma. Mm, are loyal. are very hard working. Hmm. Suna da son eh suna da son in kana musu kirki to ba mm. abin da ba su iya maka ba irin da go out of their way su maka abu ko wata rana za mm. ya ki ga kamar christmas fa ta je village ta amma in ta ga mm. aiki ya mun yawa sai ta tsaya don in je in yi aikin ta kula min da yaro na I will come home irin yaro ya ci abinci ya yi. homework in shi mata koya mai you know. Ah, lallai. Kawai ya fi daɗi kuma za ka ga gida tsab irin babu wani datti duk ta yi cleaning yadda ya kamata kuma ba su taɓe-taɓe irin ba za ki iya ma barin gwal ɗinki nan ki dawo ki iske shi nan da kika gan shi irin in ka yi sa'a mutum mutum ne but in ka yi sa'a yan kalaba gaskiya ko babana da nake girma ya yi ɗan kalaba mai aiki da ba banufe ɗan juma <laughs> shi ma mm. ya daɗe da babana irin sa'a ne sometimes amma wanda suka girma sun san ciwon kansu mm. mm, ne ina ganin ko hausawa ne like su in ka sake musu ko wannan su ne bai za a ce kawai yan raini wayo ne samun wuri tusan asuba <laughs> saboda irin su ne za su shigo muku falo su kunne tv tv ya zo <laughs> su zauna ana cikin labari fa su ma za su iya zuwa su eh, zauna sosai eh, ko su sa kunne su ta ji abin da kake amma sai ka mm. ba su fuska eh, in yi hausa wannan ko wallahi ko in ka dan basu fuska eh da amma zaki ga yaren ko ko ka basu fuska irin ba wai fuska ba irin dai zaka iya dan dariya da su irin ayi wani mm. abu da irin amma ba complete ba da fuska ba amma um. su yaren nan zaki ga sun san boundaries din su amma ni hausa wannan kana dan sake musu yanzu na za su dauka kin zama kawarsu ko dan smiling ka musu ba ba su dauka eh, Ni da experience na wallahi haka. Mm. Haka ne. Eh. Wai an gama tambayoyi da me aka nuna mata daki masu aiki BQ da ta je ta zauna a ɗakin sai can ta aiko a gaya min ita ba za ta iya zama ba wai dakin ba TV. Ah, eh. <laughs> Kallo ta zo yi ne. Hmm? da ta gaya min kallo kika zo yi to haɗa kayan kiki tafi hmm. kawai. Ranar ranar ta wuce. <laughs> Ko ka samu wadda take targetin mijinka ya kusa dawowa gida. Wallahi. za ta je ta yi wanka. Wanka, Ta yi kwalliya. Ta saka irin eh, atamfan nan na ta taɓa yi wai wai wata wai ɗaurin kirji ta taɓa yi wai. Wai irin ita mata ta je aiki shi mijin ranar bai je ba. sai wai eh. irin ta zo ta yi musu ko wanke wanke ne da abinci ina ga da ba tana abinci ta aje eh. to da ta ga ita ba ta nan ita war gidan sai ta zo ta ya ta mm. gan shi a falo ya zauna wai ta je eh. ta yi dauren kirji fa ta zo hmm. ta kira shi da sunan shi me gida eh, me za ka kawo maka eh. Allah ya so shi shi bai da wannan halayen haka nan ranar ita mace tana dawowa ya gaya mata ya ce ai kawai a tafi wai ta ta ma je gidansu ne kawai ita ɗayan ita mace tana ta a to tsaya irin irin kaza kaza amma shi bai ma son wani second chances irin abin da mai ya ga irin eh Allah ya so in wani ne fa zai iya biye mata wani ne shiru zai yi mm. amma ya kuke gani sa irin cctv din nan in ka ta mai aiki ya not sure din nan gaskiya kasa if you can hold it gaskiya it's a saving grace because ko kazanta ake gaskiya zaka gani in mugunta mm, ne zaka gani mm. most of them ka san baka da shi ka gaya musu akwai kamera gidan mm-hmm, nan mm-hmm. yana kallon komi kuke yi za ka ga behavior ya ta su natsu ni ma na taba wata da na fara suspected. sai na ce mata ai ina da kamera mm. ina na ina kallo sai jikinta ya sanyi irin dama a suspecting kamar kai irin mm. don koyaushe irin in na dawo sai in ga yarinya ta zama irin ta fara lillike mini tana lilliƙe ni kin gane ne ce to kila ko tana mata wani mugunta ne mm. eh, ko da ta ji maganan ta sai ta sauri irin kaman tsoro mm. sai ta mm. kama ni na ce kai wannan gaskiya da something kai wani eh, abu eh sai na ce ma matan gaskiya ina ina da kamera fa to tun daga lokacin ranar da na gaya mata sai ta shige aikinta ta ta ki fitowa mm-hmm. eh yake hmm. <laughs> setting din sa dai younger ones din su ji kamar za su iya abin da suka ga dama in ka fita mm. ka je aiki Allah kaɗa ya san me za a yi maka <laughs> a gida. Aikin san problem ɗin ba ma all about younger ones ba wani lokacin kuma su older ones sai da suna da eh. kuma attitude in kana sa ta mm. abu sai su rika jin mm. kaiwa haka wani sa suka za. Eh, haka ne, eh, baka isa ba. Ni na yi kowane kala ni a duniya nan na yi su. <laughs> Baki sa'a ba. Ah, lucky with masu aiki Ni yanzu ina magana on neutral ground ne. Masu aiki minimum za ta ga three years kafin mutum ya tafi. wow. 95 years ina zama da su lafiya amma kin gane hmm. akwai experience na mutane around yes yes so you have discomfort ina about when and the ahalil kitab oh, yeah <laughs> <laughs> you want to wani look at the ga an zo har koya ma yaran ka wasu akida eh, da ba na hmm. yara su ake hmm. very easily so you wouldn't want that kiga tana ta faɗi wani abu da shi kuma in ya saba ji shi ma sai kiga ya ɗauka abin da ban so kenan Ni kuma gaskiya na fi sa'a da su 'yan ahlil kitabin gaskiya. <laughs> Kuma eh, mm-hmm. amma gaskiya na samu masu hankali ne kawai shi Saboda za ki ga mm-hmm. ko ta riga ta san mu yadda muke da al'ada mu za ki ga ko ma me za ki avoidin ta yi ta mm-hmm. koya mishi irin nasu in har za ki ga tana koya mai irin namu don ta kin san irin irin bahaushiya ce southern Kaduna. Eh, so ta san irin about Islam da komi so za ki ga tana koya mishi abubuwan ma namu din. Really? Mm. Eh, eh. So mm. ina hada su homework da suwa irin da ta iya mai su sosai. Eh. Wasu akwatin ma da ita a moms ma ce, amma ita mm. komi za ki ga she is very she is neat da kuma irin tarbiyyar yara dai da gaskiya tana da shi za ki ga yi make sun ce bismillahi in za su ci abinci in kayan su yadda za ta yi folding ta ajiye komi in za su tafi a'a me yasa ba su ce assalamu alaikum ba Mm. in kamar sun shiga ɗakin su ba su mata magana ba su ce aya ba ce assalamu alaikum ya baki ce ina kwana ba in sun tashi ta ba ah. ta ce kin je kin ce wa mama ina kwana irin abubuwan mm. oh, mm. wani abun da ni wata ma zai overlooking Eh, haka. Eh, ita tana da wannan amma sai kuma za ki ga suna da wannan good quality abubuwan sai ki zo ki ga kuma eh. amma akwai a za ki ga ina mata magana kai tana wani mm. irin me yasa zan dame ta inna irin kin gane eh. ya mata amma kawai amma dai in terms of tarbiyyar yara gaskiya tana kokari eh. sosai masha Allah mm. ba za fa ka taba samun perfect ba kam gaskiya Kuma ya akwai lapses ya da sai da kawai kai wayin quality in mutum wanda ya out outweighing mm-hmm. shi za ka yi using mm. wata kawata da muka taba zuwa biki da ita dotan ta ki cin abinci tana ta so ta ba yarinya abinci yarinya na kin cin abinci sai take ce min mm. kin ga yanzu da a ce Lidiya ce akwai ta mai aikin ta wai Lidiya mm. ai Lidiya ce ba mm. mata aikin nan ba ta mata ta ce ba za ta ci ba in Lidiya ta sa ta abu nan da nan za ta yi sauri ta in Lidiya ka kaza bini bini Lidiya ce ke tsaya ke da Lidiya nan yarinyar ki take rawan jiki ba Lidiya ba ki taba zama ki tunanin what is going on ba ya za a ce ke yarinya ta yi abu ta ki sai Lidiya ta ce ta yi za ta yi irin something is wrong sai lokacin on her to me lidiya ashe lidiyan har threatening yarinyar take yi Ina mun da ma yaro abu sai ce kai saki ya faɗa in kin faɗa zan miki kaza. Ah. Kuma haka ta sa ta mm-hmm. lokaci sai ta sa CCTV camera a gidanta. Ashe oh. tsoka yarinyar take yi. Tsoro eh? take yarinyar sosai so much eh. in ma yarinyar so ce ma yarinyar yi kaza da gudu mm. saboda ah, ah, so it's nice kaga yaron ka is close to kina ga the way da zaka gane ana kula da shi mm. gaskiya ta yaron ma zaka gane gaskiya sosai ta mm. yaro kam zaka mm. gane yaro ba su kaiya to irin waɗanda kuma su ma masu aikin fa in mun kalli gefen su ku taso ku shigo family ba ku sani ba kin gane what some of them get abused sosai gaskiya yau na gani ma ko instagram ne ana aka nuna wata wai mijin yana raping din yarinya fa she's like subhanallah wallahi shine aka kira police aka kama shi kai subhanallah gani irin wannan su ma suna shiga danger har dai su ya sun san su kuma su ahlul kitabi ko Koma ko yare ne zan ce <laughs> su ma iya eh, masu aikin in sun shiga cikin gidansu ko yadda ake gara su har wanke mota mata fa wan irin komi so za ki ga in sun zo mm. wurin mu hausawa sai ki ga irin sai in an sa su irin aiki melo aiki haka sai su ringa irin appreciating kai irin wannan ai ba aiki ne ba ma mamaki eh wannan ba aiki ba exactly mm. amma in sun baki labarin yadda ake gara su ihu ne musifa waye muna da nan neighbors ina da eh. time masu aiki tunda na zo time masu aiki na kala hamsin Ah, daga ah. wannan ta zo za a kore ta ihu kullum tun tun da asuba hmm. za ki dinga jin ana kwala kira ta zo ta yi wannan ta zo ta yi hmm, wancan eh to irin wannan abuse ne hmm. kawai ga one other bad thing da muke yi wurin ɗaukar mai aiki yadda muke ɗauko yan ƙananan yara da su ma suke buƙatar nurturing eh. a ce wai tana rike miki yaro za ki office ko yes ya kamata makaranta suke kamata makaranta So way of helping them suna dan maka dan aiki a gida ba school su kuma je mm. makaranta su ma su karu da kai. Amma mm. ba ka yaron da ya kamata yana makaranta ka sa shi ta ya zama slave to yaranta. Gaskiya mm. kan. Wasu suna allowing yaran su dinga demeaning statements towards masu aiki. Ina nuna musu. Whether it's not right gaskiya. Not right, yeah. Teaching them good. to gaskiya karamin yaron ka ɗauko shi ya kamata ka ɗauko shi da biyu ne ya dan taimaka maka kuma kai maka taimaka mishi ya zama da end of the day Sister G ne ta iya rike masu aiki wai me aikin tafa da na sani eh. <laughs> tun tun tana irin ina ga oh, tun 10 years ne ko har yanzu tana tare har ɗakin su ɗaya ma da ita yar gidan eh <laughs> masha Allah mm. ɗakin su ɗaya eh ɗakin su ɗaya ta zama kamar yake eh har school the same school suke zuwa ayya <laughs> Gaskiya masha Allah. Sun zo da potentials ne a rayuwa. Ta zo tana ƴan ƙarama sai ta dinga bin books ɗin yara irin books ɗin da yara suka gama using a wani class sai daga ta eh. ɗauka ne ta coloring tracing ta da interest a karatu amma kin ga ba abin da ya kawo ta da ita. Mm. Tana da potentials muka ce shirin go to waste. Sai muka sa ta amfani. Mm. ya ta da kokari mm. yanzu ma tana SS about to round up secondary kuma har university muke so mu ta insha Allah. Wow, masha Allah. Wannan har aure za ku mata ai. Ta zama eh, yanku. Ni adoptin din ta ai. Bikin kai ba da yanzu ta daɗe da aure a ƙauyen su. Dan sun yi ta magana mm. muka ba su da wani right over her kuma su bar mu za mu kula da ita har mijin da za ta aura mm. ma sai promising zai bata ta yi furthering karatun ta tukuna za mu. Mm. That's it. Amma su yi good. Eh. Da masu aiki they last a lifetime. They do. Gaskiya they do. Mm. Gaskiya. Ni amma kuma ko sai in ga kowane gida ko sa'a sa'a ne akwai wani personality mm. inda kai ka yan gidan sun fi sabawa da idan ka ba wai kowa suke mun mm. haka ba. So za ki ga eh. wasu sun fi daɗewa a gidan dan wasu. Wasu in sun eh. shigo ba su saba yadda ake haka ba maybe wata ta gane so ta fi iya zama um, da irin lifestyle in su eh. So maybe shi ta rashin sa'a. sosai amma kin akwai wasu neighbors in mu nan ita prof eh, ma matan makaman kakatta ta taba aiki da su so sun yi mm. zauna sosai har ta kai tsufanta da sai ta ce da Allah da ta ji daɗi da su tana so ta kawo jikarta su mm. ce to fine sai ta kawo ta to ita jikan ya karama ce ma ba ta ina jin ko kawai mofin take yi sai tana zuwa su tana dawowa tana da gidan sai ta ana ansa ta dan wanke wanke mm. can parents in sai an sa ta school an sa ta islamiya can parents din wai su ba su yadda ba wai za abokan su wai za su kamar za a koya mata bariki wai su ba sa so wai sai dai sam ta dawo yarinya ya haka tana so tana jin daɗi wallahi haka nan da kuka ta koma garin su wai parents din wai su wai za a koya mata barikanci <laughs> dan Allah da wannan wallahi irin wannan ya ma mutum zai yi wallahi mm. kuwa kai kai kai mm. iya kuwa kokarin ka shikenan mm. Ɗaya ba da zafi, kai sai ka basu su tunda diyar su ce. Gara ma masu son karatun akan wanda za su je su dawo maka da ciki. Eh kuma wannan fa. Akwai wata wanda na eh. sani mai gaji? <laughs> Aka ce aka tsare ta waye ya miki ciki wai mai gaji? Hmm. Ni ma za ta yi kan yawa. wata ta je ta ɗauko yarinya daga ƙauye ina ga ko kamar irin yan uwanta ne yan uwanta amma irin distant abubuwan nan ta ɗauke ta asu mai aiki yarinya mm. fa ƙarama ina ga she was like 12 ko 10 lokacin ne ma kawai mata ranar nan sai kawai ta ga yarinya kamar tana da ciki ta kawo ta asibiti shi ashe wai me ko driver su ne ko me gadin ya mata ciki yana da mata fa da ƴaƴa shi I don't You have to be careful. So just su wani ciwo, kin gane all this uh, sexually transmitted diseases in nan. Koko su No, ai dama ana ta advocating um, kwanan nan aka ce duk mai aikin da ta zo like you need to test them duk wani test in da ake su wani HIV mm-hmm. su waye. Eh, na Abuja ma na ni test ake kira shi. In ka je asibiti eh, ko na ni. Oh, already akwai ma abu haka ko? Mm-hmm. To ni eh. ban taɓa yi Akwai na ni test. Ok. É. Eh. Ok. Mm. kai su asibiti shi na san Ko lab ka kai su ka ce na ni test. To za su yi hada pregnancy test wasu suke a yi HIV a yi wannan. Akwai wata da na sani ita kuma irin me ta zo maybe da yamma da 12 haka ta tafi 4 tana mm. dai zuwa to shikenan sai ta fara rashin lafiya suka kai ta asibiti Ina a duba nan a duba can mai damun ta ba ta ce malaria can dai ce ta je asibiti kuwa sai mijinta yake ta kai tun da tana ta zuwa asibiti su kai ta farko asibiti a mata kisa ana zuwa asibiti ana mata test da sauransu kawai su kai finding out mm. <laughs> eh, a shi HIV positive eh gashi mun tana gidan staff irin abun ya fara mata tana rashin kin ga yadda suka ruɗe su ma suka zo dole suka je suka yi ta mm. eh Ita ma ina ji ban san kai aka yi ta kama ba ban san ko meye ne ya faru ba irin ko ya irin da ka dawo nan you don't have control over them sosai. Wallahi shi yasa gara ta gidan da ko wa'ansu za su ce sun fi son je ka dawo ga akan ta zama ko? Mm. Gara dai ni kan ta zama mm. Gara na zaman nan fa. Eh gara na zama. Dan je ka dawo nan kuma sata. Sata. Eh, sata. Ah. A iba. <laughs> A iba magi. A iba eh. magi. <laughs> a kulle hmm? a kai gida hmm. haka shara suke daukewa da nan kaya ma gaba daya hmm? haka eh, komi fa za a dauka kam amma kin ga kuna suna gani ai all the time suna tafiya akwai wanda suka ce sun fi son jika ka dawon kuma amma ni dai gaskiya na kwana ya fi Ni dai da ne daban da space in sata so gara mun ta je ta dawo amma yanzu irin akwai boys quarters inda za ta je ta kwana so shi amma in baka da mm. space ina za ka sa irin two rooms din nan to malo mm. za ta kwana ko ɗakin ka ko in shi ne ai. Mm, it's not convenient don ba space gaskiya. gaskiya. Amma dai so far dai mun dai sa an ita me je ka ka dawo wanda har muka rabu lafiya. Fata sata ko? Eh ta dai ɗan yi nata ɗaya na ɗan kaɗan ɗin amma dai ba na kullum ba na <laughs> ba ta daukan abinci kwata-kwata sai lipsticks ina ta je ta kwashe kuma ta san zan tafi ne <laughs> ta yi niyan tafiya da ba ta yi niyan tsayawa ba. Ta yi sai ta yi sai ta eh, yi da an gama shi kenan. Sannan ta zo ta yi ta ba ta kuma. Eh sai da aka gama wallahi. Gashi yanzu ko tana so ta dawo. Gaskiya. Haka wata ina jin na taɓa yi ita kuma. Ana ina jin bayan na haihu ne so duk ba ban ma da sai da na haihu. to ashe mm-hmm. sai sai ta zo zo irin na arba'in in nan to a mm. gida sai akwai wani waya haka irin waya an bar shi amma akwai memory card na sai ta ta ga memory card ɗinta ba kuma cikin waya yake irin kuma ita kawai tana zuwa tana shara ce ina mm. yake wa yake aka ce yasa irin wani abu saka tunani to koya aka yi ko me ya faru ko ta ce ne ya faɗi sai can da muka koma da ita gidanmu shikenan sai na fara ta fara playing a waƙoƙin a phone ɗinta. na ce a wannan ba kaman abu ne ce ita sista na ma tana nan sai ta ce suke ce kai wannan fa irin tana jin kaman playlist din da ke phone ɗinta ne bari ta gani kawai tana an san phone ɗinta kawai sai gashi har da pictures ɗinta ta gani ah, ah, na kira ah, samu wannan kuma yin gane the funny hmm. thing is yadda za ta buɗe phone ɗin ta cire sim memory card ɗin maida shi yadda yake eh ashe ashe sai can muka je muka duba kayanta ta ɗauki takalmi ta ɗauki takalma tops da menene eh, abubuwa dai da yawa eh. ƙarshen da an kama ta dan ce da ne wani na ce to kin ga after two days kawai ta ce ita wai babanta ya kira ta bai da lafiya kaza tana tafiya ina kiranta ta kashe waya na kira wanda ya kawo ce to gashi gashi gashi shikenan dai kuka sani yanzu dai me sa karewa dai shine <laughs> ce me submission din yanzu ka we do without them for they are very necessary in our lives yeah, they are necessary wallahi they are necessary you just have to find the right one ma maganar da yake dama farkon aure you don't really need them maybe first born you don't need them amma ba da ka fara tara yara you can't really do without them gaskiya ko aure ko ba aure wallahi you need me aiki ba <laughs> <laughs> gaskiya aiki amma masu zama abroad ba su ne kuma zaki ga in kai ka je abroad din nan ko kai kake komai da kanka <laughs> ba yadda za ka abroad din kai dole ka yi because masu aiki na akwai tsada eh. Eh. sai ka ta value irin kai da yanzu kai su suke wannan da yanzu su suke wannan irin kai ta mission wallahi gaskiya kamar yanzu ke da ba a Najeriya kike ba muna samun cheap labor Amma ku ta gaskiya ɗaukar mai aiki ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Ba ƙaramin tashin hankali ba, but you miss wannan abun gaskiya. Kamar yanzu ina sha'awa in zo Najeriya kawai ina da driver ina da mai aiki. Ki <laughs> <laughs> kuma driver ne ba ga necessity in driver ba gaskiya. Ni ma gaskiya. Gaskiya. <laughs> Ni na fi san da kaina ba. London wallahi ina missing Aunty Messi har yau kamar in ɗauko Aunty eh. Messi dire ta nan ta mun aiki. Da ta taya ki kan sosai. Gaskiya ka ya kuke yi su wani wanke-wanke mm. su wani akwai akwai dishwasher. Akwai akwai washing machine electricity 24 hours to wannan ba za ka yi wahalan ba zai maka eh, yawa ba. Mm, Sannan kuma yawa eh baka da wani mutane da yawa inna. Eh babu gaskiya. Eh, then you can do it. Anti Mason Day is more like irin in zan eh. aiki or something to tsaya da tarik. mm. tafiya da yaro you know yeah. it's more like babysitting da kuma cleaning gida So amma how do you cope yanzu da bata nan with yaro I try my best <laughs> bayan da za ka yi kuma yaron ka dole ka koya mishi shi ma ya eh. koya you know tsafta ya rinka yin nashi kai kana naka har ya mm. girma da da koyan it mm. makes yara less lazy than in suna girma suna da masu aiki eh Kin gani yanzu kamar my daughter age ɗinta she's mm. eight amma ita za ta da safe ita za ta sa kanta ta tashi alarm ɗinta ta je ta mm, gyara kanta ta mm. sa uniform ɗinta ta yi abincinta ta ci kin gane eh. gyara gadonta ma ya so ni dai kawai in makaranta in dawo ina tana dawowa ta nannaɗa kayanta ta ajiye one place kin gane in wanki ne ma za ta sauko da shi so dole ka koya musu don kai ba za ka iya yi kai kaɗai ba wayan akwai iya kunna washing machine da eh, kansu mm. eh. amma in akwai masu aiki they become a bit lazy i think yeah they become because parents, sa mai aiki ke yin komi fa komi na mm. Mm. akwai abu yaro ma ya gyara gadon shi ban ya tashi kuma sai mai aiki za ta miji. to kin ga that's a problem ya kamata yaro in ya kai wani certain age maybe 11 ya inga wasu abubuwa dole gaskiya ko ma yana iya kamar ni wa yaran ko socks da mm. suka da makaranta kisan white socks ake sawa eh. in suka ta cewa a cire socks a cire sai daga ana wai hawa wani sliding kan tiles ana wani yawo da shi canza kala sai a zo a cire a sa a wanki da zo mm. canza roots sun kuki ku za ku dinga wanke socks ku da kanku haba ai na gaji daga mota ake cire socks ba an dawo za a cire socks saboda an san eh. yadda ta sosai yana da wuyan wankewa Haka eh. wani ce ba za a wanke shi da mashin ba da hannu za a wanke. Eh. <laughs> Fara rage bata socks. So duk abin da mm. gyara da kanshi ya san cewa ba zai bata ba. Amma mm. ɗakin da gyarawa da kansu kin ga ba su dinga bata shi ba tunda sun sa da end of the day mm. su za su su gyara. I think take home message in kenan ko da kuna da aiki yara dole ka sa su su su koya. Eh gaskiya. Eh. Sosai. Kuma mu ma kan mu sakewa masu aiki ko komi iyayen. Eh gaskiya ne. ke shi ana yin copyright ya zama ta daban kai ma naka daban kuma gaskiya mu daina masu fitin masu aiki ma akwai masu na a mutunta shi za ki ga ko wani kaskantaccen mutum ka gani somewhere in ka mishi magana da mutunci da daraja he appreciates wannan mm. approach one thing mm. daga parents should be especially when wanda suke aiki maybe bank ko kuma irin they have a very common moms in the maybe snad. 28 ba su gida har sai 4 ko 5 mm. na san wannan they have no option dole ne su su abin nan amma irin wani yawanci yawanci they should be very careful yara suna studying language in yaran tare da masu aikin yadda mm. ɗazu sister ji ta faɗa you notice that cewa wancan ya me sa take tsoranta so you have to mm. look out for signs Eh, yaron mm. is he very comfortable tare da mai aiki nan ko he's not ko he's very yeah dole ka ka tsaya ka zama blind side back again. gani you have to be mm. very very careful then because yanzu baka san me ake ma yaro ba a ta ba su stress ko kuma yara ba su san cewa okay um, su ji tsoro Kiga mm. wasu irin a ta molest yara ma ba su sani ba so you have to watch out Come kuma an koya ma yaran ka cewa okay in ka ga certain abu ko mun just tell me Inda mm. dai magana da yaron. Kamar ni ina dawo a gaban mai aikin zan tambaya ce what happened mm. today zai gaya mun a gabanta. Don mm-hmm. ta ga mm-hmm. irin yana mm-hmm. gaya mun ko me ya faru yau. Wa ya me kuka yi da Aunty Messi a gabanta din sai ya faɗa gashi gashi gashi. So in sun ga kana haka za su ji tsoron. So setting rules is important tun daga shigowansu. Very important. The boundaries. The boundaries. Mm. Sa instance uh, akwai consequence. Mm. Okay, so gaskiya yana ga based on abubuwan da muka tattauna so far. Mm. Mun yi valuable information da zai mu kowa amfani. Mun san mm. cewa ne aiki is kind of indispensable. Mm. Mun san kuma in babu ita ma you get to be more hardworking because presence ɗinsu kuma na samu mu zama lazy. So however you look at it, akwai advantage, akwai disadvantage. Amakuma, kuma in we need to be able to set rules and regulations, relationship su da yara, relationship mu The su, kuma how they should go about their business and mind their business. Okay, certain one rules which are very important. I think rayuwar mu is going to be very, you know, easy and zai a win-win. So kowa dai muna sa with all this information that aka yi passing dai kowa zai improving zaman shi da aiki. Allah kuma ya tsare mu da duk wani vices da suke zuwa da shi ya sa mu zauna da su lafiya. Insha Allah. Amin.